musamman mata kamar yadda aka san mu wanda duk wanda yake bibiyan mu ya san mukan kawo hanyoyi ne da za a yi amfani da su a magance matsaloli a gida cikin sauki ba tare da an sha wato wahala musamman matsaloli na mata shi yasa ma muka ce muka sa wa kanmu a wannan bangare na social media wanda ya san a facebook ko a tiktok ko a youtube ko a facebook ko a instagram ya san mukan sa sunan mu mu gyara mata ne wato wannan saboda matsalolin mata muka fi kawowa da hanyoyin da za a ba a magance waɗannan matsalolin cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba to insha Allah a wannan karan ma za mu kawo hanya da mace za ta yi amfani da ita la'alla mace shayarwa take yi la'alla kuma ta kammala shayarwa ne take so ta gyara nonon ta ciko ya zama da duk wannan lalacewar da yi ta gyara shi to insha Allah a wannan bidiyon za mu magana akan wannan hanyar da za a yi amfani da ita amma a shawara idan mace tana shayarwa ne to bai kamata ta yi amfani da wani magani wanda ya ta ce maganin da zai gyara nonon da ya ciko ba sai dai ta yi amfani da maganin da zai sa ta samu ruwan nono mai kyau ta shayar da jaririn ta har ya samu lafiya ta yaye shi in ta yaye shi to a nan ne ake gyara amma in dai kina shayarwa to ba maganin gyara sai dai kuma a nemi abin da zai gyara nonon a samu ruwan nono mai kyau ya wanke shi ya zama mai kyau kuma ya zama wadatacce kamar yadda hadisai sun zo ana so idan mace za ta shayar da yaron ta nono ta bashi da duka bangaren ta bashi na hagu da na dama wasu suna ba da ɗaya sai ɗayan ya zama ya samu matsala ma yana mata ciwo wanda wasu hadisan sun kawo cewa ɗaya abinci ne a cikin shi ɗaya kuma ruwa ne a cikin shi to kin ga yana da kyau ki dinga bashi gaba ɗaya guda biyun kenan wanda inda kina bashi guda biyun nan to za ki ga jaririn ki ya samu sauki ya samu saukin matsalolin jarirai cikin sauki ba tare da an sha wata ba kuma wannan haɗin ke ma zai miki amfani akan kanki zai wanke dattin mara zai wanke hanyoyin jini yana magance matsaloli daban-daban kamar su tari da dai sauran matsaloli wannan kuma hanyar ana amfani da hulba ne ita kaɗai ‘ya'yan hulba da ita ne ake amfani wanda Allah da an yi amfani da ita za a samu waraka cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba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 ba sa iya gane abu ko kuma da an yi abu zuwa an jima za ka ga sun manta ko kuma yara wanda za su fara karatu ana so su dinga fahimtar karatu su dinga haddace karatu su dinga saurin gane karatu to insha Allah wannan in dai matsala ne ko yawan mantuwa ko mutum ya kasa bacci duk abin da ya shafi kwakwalwa wannan kamar brain cleaner ne yana wanke kwakwalwa sosai mutum zai iya nema ya amfani da shi ko kuma ya mana magana domin ya samu nashi kuma yana da matukar tasiri insha Allah kamar yadda muke magana akan wanda suke so gyara nonon su ya ciko ya ƙara girma haka idan shayarwa kike ma zaki yi amfani da wannan sirrin wanda in Allah da inda kika yi amfani da shi za samu waraka cikin sauki ba tare da kin sha wata wahala ba yanda za a yi shine ana samun ƴaƴan hulba idan ba a samu ƴaƴan hulba ba sai a nemi garin hulba waɗannan abubuwan guda biyu su ne za a yi amfani da su ko ƴaƴan hulba ko garin hulba kun ga abu ɗaya ne ma ke yanda za a yi shine idan aka samu hulban nan kamar rabin ƙaramin cokali ko kuma misali kamar karamin cokali akwai hanya biyu da ake amfani da shi wanda za ki iya yin shi a take akwai kuma wanda za ki iya jikawa zuwa wani lokaci ki sha misali yanzu da daddare da muke bidiyon nan ko to idan eh, kika samu hulbanki kamar cokali ɗaya sai ki samu ruwa normal ruwa ruwa haka na kofi wuta ko wanda irin ruwa dai sai ki samu kofi ki mai murfi ko dan wani abinci ki mai murfi sai ki samu 'ya'yan hulban nan ki zuba cokali dai. sai ki samu ruwa ki zuba kofi daya. sai ki gauraya sai ki rufe in kika rufe sai ki ajiye shi da safe in kika tashi kafin ki ci komai ko bayan kin ci abinci sai ki ɗauko wannan ruwan sai ki tace shi in kika tace shi 'ya'yan hulban nan kika tace su ki rafin da su kenan sai ki zuba zuma ko ki zuba suga sai ki sha wannan ruwan haka zaki in kika sha wannan ruwan to ba za ki sai ki shanye ayan hulban nan da daddare sai ki ƙara jikata da safe sai ki tace ki sha idan baki wannan ba kuma da safen za ki iya samun rabin cokalin eh, garin eh, ayan hulba sai ki tafasa su da ruwan zafi in kika tafasa su kamar na minti biyar sai ki tace za ki iya zuba siga ko ki zuba zuma ko ki dan sa mazarƙwaila ki sha to insha Allah in dai kina yin wannan kullum kullum da dattin mara da wanda suke so nonon su girma ya ciko ya ƙara girma to za su yi amfani da shi da kuma wanda suke shayarwa suke so su samu ruwan nono mai kyau su ma za su yi amfani da shi kun ga wannan hanya biyu ne two in one kenan ko two in one abu ɗaya ne amma kuma yana iya magani ya ma fi biyu kawai dai mun takaita shi a biyu ne wanda in Allah ya dande aka yi amfani da shi za a samu waraka cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba ku ci gaba da kasu wannan haɗin za ki iya san shi na sati biyu sati biyu